abu ne na farin ciki abu ne na murna kuma ya wajaba mu gode allah domin shine mai bayarwa kuma ya bamu a wannan yanki to sai mu gode allah sannan kuma a kar maki tunanin cewar da a baya an kaddamar da irin wannan a wani wuri kuma ba a gani wani abu a ƙasa ba ina so in tabbatar miki wancan maganan da da kike yi amma ko ina ne ya faru ba irinsa bane wannan domin wannan ya zo a daidai lokaci da ita hukumar man fetur na ƙasa wato nnpc tana aiki karkashin doka wanda majalisa ta yi a karkashin jagorancin shugaban ƙasa wanda ya sa wa hannu da ake cewa pia wannan pia akwai haɗi na tsakanin gwamnati da 'yan kasuwa yadda za su sarrafa harkokin man fetur na ƙasa wanda ba kacokon ba ne gwamnati ce kaɗai take yi wanda kuma a moriyan da ainihin al'umman wannan yanki wannan karkaran inda aka samu wannan mai akwai kasonsu akwai kason jihohin sannan akwai kason gwamnatin tarayya kamfani da take gudanar da wannan rijiyar da aka samu tana karkashin eh, gwamnatocin arewacin najeriya goma sha tara to saboda haka jihohin arewacin najeriya goma sha tara duka suna da hannu a ciki sannan kuma suna shirye da zuba jari a ciki sannan suna shirye da haɗin kai a yi kowane abu da za a yi saboda wannan yankuna su ci gaba kada ki manta 'yan kasuwa suke zuba jari saboda su samar da wannan mai su kuma ba wai za su zo da ka haka kawai ba ne da molinka suna da tsari suna da ƙwararru suna da bincike da suka yi sannan masu kafin su yadda masu zo su zuba jari sannan masu tono wannan mai sannan su ce an samo shi arewa akwai wasu matsalolin tsaro a ƙasa ta ya kuke ganin za ku yi haɗa kai duk um, gwamnonin jihohin arewa maso gabas a san matakan da za a ɗauka na ƙarfafa tsaro a wannan yankin namu dokan da shi shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sa wa hannu wanda da duka an bi an bi abin ya gagara sai a zamaninsa wannan ya riga ya raba gardama kuma babu wani abu da zai kawo wannan gardama wai har ma a samu rikice-rikice babu wani abu kamar rikice-rikice da zai faru insha Allah saboda mutanen wannan yanki an san su da zaman lafiya da ƙaunan juna kuma mutane ne da suka san menene kasuwanci menene noma menene kiwo suna da shugabanni suna yi wa shugabannin su biyayya musamman masu iyaye sarakuna da malamai na wannan yankin dorewar aiki shine abu mafi mahimmanci idan aka fara To um, kasancewar wannan wa'adin mulkin saura watanni ne da za a kammala. Shin um, akwai wata fargaba da ake da shi na cewa idan aka kafa sabuwar gwamnati za a ci gaba da wannan aiki? Ai ba wani gwamnati da za ta zo ta dakatar da wannan aiki babu ita. Saboda doka ƙasa da ƙasa ita ake bi ake kasuwancin ƙasa da ƙasa. Babu wani abun da yau za ka sa hannunka ka yi yarjejeniya da wani ƙasa. ko wani kamfanin wani ƙasa kuma ka zo ka dakatar babu shi ba wanda zai iya sai dai mutum zai iya janya man nan ya mai da shi inda ya fito ya hana man fitowa waɗanda ba 'yan arewa ba ne suna ta cewa akwai yiwuwar an bi ta um, bututun mai aka shigo da mai arewa ana cewa an samu mai a arewacin najeriya wannan ai shirme ne domin duk mai hankali ya san an samu mai tonon nan da ake ba 'yan kudu a wurin a hukumar nnpc ba 'yan kudu ne shugabanni shugaban da yake tafiyar da wannan abun bayan shi shugaban kamfanin mele kyari sauran ma wasu manyan 'yan kudu ne sun san cewa an samu man ai su tambaye su mana ba maganan ma maganan kudu ko arewa ko a ina kai wani sai ya soki abin suka baya ana alheri allah kuma mai abin da ya ga dama ne shi yayi da ƙarshe alƙalman ƙididdiga sun yi da cewa arewa na kan gaba a fama da talauci ta ya kake ganin wannan man da aka samu zai yi tasiri wajen rage yawan talauci a arewa eh to ni in kika yi min maganar talauci ni da na fito daga arewa maso gabas inda yanzu zaman lafiya ma samun shi da muka yi ya fi komai gare ni wurin da kika gani irin wannan abu an ce miki nan ya fi talauci don babu abun yi a wurin ne yau kuma gashi abubuwan yi suna faruwa ko tattalin arzikin ma haka Allah zai haɓaka shi kuma a manta da wannan ta saboda haka da duk da diga da wani zai kamu ba ma manta Allah